فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين yayin da dare ya duhu sai annabi Ibrahim ya ga tauraro sai ya ce wannan shine na, amma yayin da tauraron ya ɓace sai ya ce kai ba na son abin da yake ɓacewa saboda Allahn gaskiya yana nan baya ɓacewa